alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da saduwa a yau wannan rana ta 12 ga watan Thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 31 da watan 12 shekara ta 2017 ta miladiya yau za mu tashi darasi na 59 a cikin karatunmu na sahihul bukhari na al-imam hafiz آه، محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه ذا متاشي باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة نعم أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة نعم يجي باب نفض اليدين نفض اليدين من الغسل عن الجنابة باب وتو آه، يرفي هنو yarfewar hannaye daga in an yi wanka daga janaba wato mutum ya yarfe ruwan da ke jikinsa da hannunsa ba ya tsane jikinsa da tawul ba na'am ya ce maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce na sanya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato ruwan da zai yi wanka da shi sai na suturce shi da wato kyalle sai ya zuba ruwa akan hannuwansa ya wanke su sannan ya zuba ruwa da hannunsa na dama akan hannunsa na hagu sai ya wanke al'aurarsa sannan sai ya shafi ƙasa da hannun sai ya daki ƙasa da hannunsa ya ko wato ya goge hannun sannan ya wanke hannun daga nan sai ya kukura baki ya shaƙa ruwa ya wanke fuskarsa da kuma dantsansa guda biyu sannan ya kwarara ruwa a kansa sannan ya kwarara ruwa a jikinsa baki daya sannan ya kai kaikaita wato ya bar wannan wajen da yake ya wanke kafafunsa guda biyu sai na miƙa masa wani tufa sai bai karɓa ba sai ya tafi alhali yana yarfe ruwan da hannunsa sallallahu alaihi wasallam wato wannan don ya nuna cewa yarfe ruwa da hannu kada mutum ka ɗauka cewa to ai wannan sauran ibada ne ta za a yi mutum ya yarfe shi kuma to sai ya kawo wani hadisin da ya nuna kan cewa babu komai don mutum ya yarfe ruwa da hannunsa babu komai amma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi wato a tufar da aka bashi ba wato kamar tawul don ya tsana jikinsa wannan ba yana nuna kan cewar yin haka makruhi ne kamar yadda muka yi bayani a darussan da suka wuce bal wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ne domin tawali'u da rashin nuna wato isan ni'ima to muku yanzu ni'imar har ta yi ma wato akwai tufa na daban na wanke jiki ne ake ce masa tawo hmm. su ku irin na wato tufar dai da aka saba sawa ce ita ce da ita za a goge jiki hmm, kamar da yanda ake da mace da zaninta za ta goge jiki mai gida ma da zanin matarsa zai goge jiki hmm, kafin yanzu a zo eh? Eh, kafin yanzu a zo a samu wadata har ake da wani abu wai shi sunansa tawul don tsana jiki kawai ya gabata mun ce makhul ashami ya kasance shi idan yayi alwala da rigar jikinsa yake yake tsane ruwan ruwan alwalan yana cewa ruwan da wato ya samu tsarki da shi ruwan da ya tsarkaka da shi wato ruwan da me yake cewa magana tasa yace inna fadlal wudu'i baraka sauran ruwan alwala albarka ne fa uridu an yakuna dhalika fi thiyabi don haka nake son wannan albarkar ta kasance a cikin tufafina to wannan shine yake yi ba wai a ya ruwaito bane daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma fahimtarsa ce na cewa to wannan ruwan akwai albarka a cikinsa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kowane dugo nasa yayin da mutum ya wanke gaba zunubin da ya aikata da wannan gabar za su fita a cikin isnadin wannan hadisin akwai abu hamza wannan shine ake ce ma abu hamza ta sukari a sukari ba don yana sayar da sukari ba ne saboda daɗin zancensa daɗin maganarsa don haka ake ce masa abu hamza ta sukari amma sunansa muhammad ibn maimun almarwazi imamu ahali yana daga cikin mutanen marwa marwa yanzu tana cikin turkmenistan marwa tana cikin turkmenistan a cikin soviet republics mm. wato saboda kyan hali da daɗin magana ake ce masa a sukari makwabcinsa ya zo zai sayar da gidansa ya sa gidansa a kasuwa saboda bukata makwabcin shi abu hamza sai ya ce ga gidana zan sayar dinare dubu biyu kudin gidan dinare dubu biyu kudin makwabtaka da abu hamza sai abu hamza ya ji labari sai ya tara dirhami dubu hudu ya ce gashi aka yi masa ya ce ka zauna a gidan ka kakkata shi wato ya sai in ya tashi sayarwa ba kudin gidan ba makwabtaka da abu hamza daidai yake da kudin gidan <laughs> na yana daga cikin wanda ah, da abdullahi ibn mubarak ya tashi lissafa a immatul islam manyan malamai da ake koyi da su a cikin addini a aƙida da ayyuka na ibada ya fara daga abubakar da umar sai ya tike da abu hamza ta sukari wato ya sa shi a cikin sahun jagororin wannan addini ya kasance Jabu da'awa yana da ana Allah wato an jarraba inda ya addu'a Allah Allah yana amsa masa addu'arsa kuma yana cewa shekara ta talatin ban taba cin abinci na koshi ba sai dai in ne bako mm, wato albarkacin bako ne zai ciye koshi saboda me ma'ana a ma'anar wannan in bako ya zo ba zai yi zuhudu ba in yi zuhudu zai hana bako cin abinci kuma in yi zuhudu zai yi zamanto ya yi riya yana nuna ma bako cewa shi mai zuhudu ne saboda haka idan bako ya zo sai ya taki cikinsa kai ka ce bai taɓa sannin zuhudu ba sau da haka bako kaga bai yi riya ba saboda haka bako ba zai je yana bayan labari ka yana ga abu hamza yanzu abu hamza ta sukarin da ake faɗa ni ban ga wani zuhudu ba da muka ci abinci da shi nan ya taki cikinsa to yana yin haka amma inda babu bakon ya ce shekararsa talatin bai taɓa koshi da abinci ba na'am abu hamza ta sukari cewa ne nan sai na tsaya na ɗan gaya mana ƙisarsa na'am babu man bada a shiqqi ra'sihi al-ayman ghusl babu wanda ya fara da wanke kwibin wato gefen kansa na dama a wajen wanka na'am na'am daga safiyatu bintu shaiba safiya bintu shaiba waɗansu suna cewa sahabiya ce ya ƙaramar sahabiya ya zo a cikin bukhari ta ce sami'atun nabiya sallallahu alaihi wasallam amma ta'aliq ne na aka dai an yi saɓani akan cewa ko ita sahabiya ce ko ba sahabiya ba bukhari ya tafi akan cewa sahabiya ce haka ma ibnu Abdulbar bar domin amma babanta yana daga cikin wanda suka musulunta ranar fatahu makka shine shaibata bin uthman al masu wanda gidansu su ne suke rike da makullin ka'aba eh, daga jumahiyya ce yar wannan banu juma waɗanda suke afuwan Alhajjabiya ce wato waɗanda suke su ne suke da makullin ka'aba yan banu abdiddar ita ta ce safiyatu binti shaiba tarwaito daga aisha umul mu'mini na'am ta ce mun kasance wato mu tana nufin su matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idza asabat ihdana janaba idan janaba ta samu ɗaya daga cikin mu sai ta sai ta ɗebi wato kamfatar ruwa sau uku da hannayenta guda biyu ta zuba fauqa siha a saman gashi a saman kanta sannan ta ɗebi ruwa ta wanke kwiɓin jikinta al'aiman na dama da kuma ɗaya hannun nata ala shiqqi hal aisar a gefen akwibinta na hagu to kun ga wannan shi bukhari ya ce man bada abi shiqqi ra'sihi gefen kansa ita kuma hadisin aisha gefen jiki ta babu babu zancen kai ko to amma dan ya maka ishara tunda hadisin ya riga ya gabata hadisin aisha wanda hadisin hilab din nan hadisin hilab man bada bil hilabi a at inda al ta tace annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min al-janaba da abi shay'in nahwa al-hilab fa akhadha bi kaffihi fa bada bi shiqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar fa qala bihima ala ra'sihi a cikin riwaya ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam in zai wankan janaba sai ya fara da kwibin kwibin kansa na dama sannan na hagu sannan ya zuba wa tsakiyar kansa to wannan yayi ishara sai ya kawo amma hadisin da yake nuna kwibin jiki domin ya nuna cewar mai wanka zai fara da kansa ne to a wajen farawa da kan zai wanke gefen dama kafin gefen hagu sannan jikinsa ya wanke gefen dama kafin gefen hagu shi sa yasa ha suka ce hatta shi kansa jikin saman jikin zai fara ma'ana daga wato daga wato daga wuyansa zuwa cikinsa zuwa wato a mahaɗar cinyoyinsa inda al'aurarsa take zai fara da kwiɓin dama ne a nan sannan ya kwiɓin hagu sannan ya zo a ƙasan jikinsa shine daga ƙafa daga cinyoyi har zuwa ƙasa ya wanke a ƙafar dama sannan ƙafar hagu sau da wannan tartibin bisa wannan hadisin na aisha cewa ya fara da saman kansa sannan kuma ta ce ga su kuma ga yadda suke yi to idan sahabbai suka ce mun kasance muna aikata kaza to wannan yana daga cikin lafazi da ake ɗaukansa sunna ne domin idan da ba a ce ba wannan abin ba daidai ba ne kuma alkur'ani yana sauka da an gyara su amma kasance suna yi suka tabbata a haka ya nuna kan cewa sunna ne shi yasa ka ji kamar Jabir yake cewa kunna kunna na'zil wal qur'anu yanzil mun kasance muna yin azal kuma gashi alkur'ani yana sauka ma'ana da ba daidai ba ne da alkur'ani bai kyale su ba sauraka idan sahabbai suka ce kunna na ka kaza ko ba su dangana da lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana ɗaukansa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma ana ɗaukansa a kan cewar wannan abin annab sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su a kai domin ba daidai ba ne da ba daidai ba ne da idan domin na farko dai su kansu ba sa yin abu sai sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su suna neman sanin suna neman fatawarsa da koyarwarsa akai saboda haka abinda duk za su tabbata akai to akwai koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam akai in ma har ba su tambaye shi ba to in dai har suna yin wannan abin inda ba daidai bane alkur'ani zai sauka ya hana su kamar yadda Allah ta'ala yakan ce alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum Allah ya san kuna ha'intar kun kasance kuna ha'intar kun a gani abu ne wanda suke ba wanda ya sani amma sai Allah ya saukar da aya ya gyara musu to don haka idan sahabbai suka ce mun kasance muna aikata kaza wannan yana ɗaya daga cikin lafuzan da ake ɗaukan su kan cewar wannan abu ne yana tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at takririya wanda ya tabbatar da su akai to kuma wannan ya nuna cewar yadda suka kasance suna yi a yadda ake so a yi a fara da saman jiki kafin kasan jiki duk da ana son a fara da dama ɗin to dama ɗin ma a saman jiki shi za a ƙaddamar kafin kasan jiki saboda haka idan mutum ya wanke kwiɓinsa na dama ba zai ce sai ya wanke tun daga jikinsa har ka in ya wanke kwibin kansa na dama ba zai ce sai ya wanke kwiɓin jikinsa na hagu na dama ba har zuwa ƙasa kafin ya koma ya sake ɗaukowa ya sake ɗauko na hagu tun daga ka sai ya dire zuwa ƙasa a'a zai fara da saman jiki shine ya fara da kai shi wajen kai ɗin ya fara da dama sannan hagu sannan ya zo da saman jiki ya fara da dama sannan hagu sannan ƙasan jiki ya fara da dama sannan hagu to kuma wannan shine ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha ta ce annabu sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammun fi fi fi fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa tuhurihi wa fi wa fi sha'nihi kullihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son farawa da dama wajen taja kai da wajen sanya kafa da wajen sanya takalmi da wajen tsarkinsa gabaki da wajen tsarkinsa da kuma wajen al'amarinsa gabaki daya to da ka ganin wajen tsarki kenan wajen wanka na'am Babu wanda ya yi wanka tsirara shi shi kadai filhalwa a waje wanda yake halwa babu kowa a wajen in shi kadai ne ya yi wanka wato babu wanda ya yi haka na'am wanda ya sutura wato ya zama zamanto bai yi wankan tsirara ba a halin da yake a halwa fattasatturu afdal to yi a cikin sutura ya fi falala amma yi din ba tare da sutura ba oriyanan yana nuna kan cewa wannan halal ne ya halatta na'am وقال بهز, بهز ابن حكيم عن أبيه حكيم ابن معاوية ابن حيدة an jaddihi daga kakansa shine muawiya ta ibnu haida ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shine yafi cancantar a jikunya daga gare shi bisa mutane wato hadisin wannan kitsa ne na hadisin bukhari ya kawo wannan ta'alik ne hadisin bai cika sharaɗinsa ba hadisin yana cikin sunan yana cikin sunanul arba'a abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah da kuma musnadil imam ahmad kuma hadisi ne hasan tunda shi bahas ibn hakim hasanul hadith bai kai sharadin bukhari ba amma bukhari shi yasa bukhari bai kawo shi da isnadin sa gaba daya ba sai ya ce wa qala ya kawo shi da abin da ake nufi muallaq dan ya fitar da shi daga cikin sharadin littafin sa asalin hadisin shi muawiyah ibn haida tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace aurat yace ya rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar al'auran mu me za mu zo gare ta da kuma me za mu bari wato menene na hukunci ya rataya da al'auranmu da za mu yi da kuma abin da ba za mu yi ba sai ce ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk yace ka tsare al'aurarka sai dai daga matarka ko abin da hannunka na dama ya mallaka shine ku yangarka ma'ana ka tsare al'aurarka kar wani ya kar wani ya gani illa matarka ita za ta iya gani ko ku yangarka sai ce fa in kana alqawm ba'dhum fi ba'd ce idan mutane kuma suna tare ne fa yace fa in istata'ta an la yaraha ah an la yaraha ahadun fala yarayannaha in kana da iko kada wani ya ga al'aurarka to kada ka kuskura wani ya ga al'aurarka sai ce fa in kana ar-rajulu khaliyan idan mutum kuma shi shi kadai ne fa sai ya ce fallahu a haƙƙo an yi tahya minhu shi ne kaga mahalli shahidin bukari kawai ya kawo saboda ya ɗauka kai yana magana da masu ilimin hadisi daga ya faɗa za su san hadisin da yake nufi sai ya kawo maka mahalli shahid idan mutum shi shi kaɗai ne fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah shi ya fi cancantar mutum ya ji kunyarsa to malamai suna da tafsiri biyu akan wannan wannan suka ce waɗansu suka ce ma'anarsa wato mutum in shi shi kaɗai ne in ma ya shi shi kaɗai ne ya shi al'aurarsa ko da shi kaɗai ne wannan afdal amma ya halatta ya bayyana ya yi wanka uriyana tsirara saboda hadisin da bukari zai kawo na kisar annabi musa da annabi ayyu amma yin sutura ɗin shi ne afdal waɗansu ko malamai suka ce a'a wani hadisin ba haka yake nufi ba hadisin yana nufin allah shi ne fi cancantar a ji kunyar sakar a saɓe shi amma hadisin bai nuna kan cewa idan mutum shi kaɗai ne sai ya yi sutura ba suna ganin kan cewa idan mutum yana in mutum shi shi kaɗai ne wajen wanka a ce sai ya suturce al'aurarsa akwai matsi akwai haraj da haka suka ce al'asul wannan ya halatta saboda waɗannan hadisan da bukhari zai kawo amma mazhabar bukhari shine na farko tunda daga tarjamarsa ya nuna ya ce wa man tasattara fassatru afdal wanda ya yi sutura to suturar tafi hmm. amma duk wannan ana magana ne idan mutum shi shi kaɗai ne ba a cikin mutane ba fil khalwa in mutum shi shi kaɗai ne ba a cikin fili ba ba a ɗakin wanka wanda ake irin wankan irin wankan sauna ɗin nan wanda za ga ana yi kowa za ga mutane sun je sun shiga suna wanka tare tsirara eh, ba irin wannan ake nufi ba shi kam wannan duk mutumin da yake yi wannan malamai sun ce ba za a karɓi shaidarsa ba kai hatta wanda zai je ya samu wato kududdufi ko wajen ruwa wanda ake shiga a wanka ya cire kayansa tsirara sannan ya shiga cikin ruwan inda ya cire kayan a waje da malik da shafi'i da abu hanifa duk suka ce ba za a karbi shaida wannan mutum ba idan sai da ya shiga cikin ruwan kafin kayan su shiga ruwan yana ciki sai ya sauri ya cire yana cirewa sannan sai ya fada ya dai cire din kafin ya idan mutane kafin ya zamanto ya buya daga idan mutane tunda in ya shiga ruwan ya buya daga idan mutane kafin ya shiga din ya cire amma ba cirewa ya daga gaba ba in daga gaba ne to har Abu Hanifa sun ce ba za a karbi shaidarsa ba amma in sai da ya shiga ne sannan ya kama cirewa to Abu Hanifa ya ɗin sassauta wajen wannan amma shi ma wannan Malik da Shafi'i suka ce ba za a karbi shaidarsa ba hmm? in zai fito eh, in zai fito shi daga ciki zai sa eh ruwa zai ci sai san dabarar da zai yi eh, ba a dai wato dai sitirce saboda wannan hadisin na bahas ibn hakim fa in istata'ata an la yaraha ahadun fala ha? in dai kana da iko kada wani ya ga al'aurarka to kada ka bari wani ya ganta saboda yana daga cikin wato abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ambata na ni'ima cewa ya sanya mana abin da zai suturce mana al'aura ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha mun ya ku bani adam mun saukan muku da tufafi da suke rufe al'aura saboda abin da Allah ya ni'imta mana da shi ya nuna a wato abu ne kyakkyawa aka akasinsa kuma sai ya zama to mummuna saboda haka butun ya rinka yawo tsirara haihuwar uwarsa ko kuma bai damu ba wani ya ga al'aurarsa in dai ba matar mutum ba ko a kuyangar mutum in yi haka ya saba ma Allah da zahirin wannan hadisi na bahas ibn hakim amma wajen wanka to shine ake magana akan wannan idan wankan wato ba a gaban mutane bane a cikin halwa na'am na'am ishaq ibn nasr na'am abdurrazzaq shine ibn hammam as-sanani daga ma'amar ibn rashid daga hammami bin munabbih daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banu isra'ila sun kasance suna wanka tsirara a zahir wannan ya nuna cewar a shari'ar su halalle domin inda ba don haka ba annabi musa ba zai kyale su akan su rinka yin haka ba wannan shine istidlalin da ya yi waɗansu kuma suna cewa wannan ya nuna kan cewa sun saba ma annabi musa ne suna yin wannan aikin wannan babu dalili akan haka bal kasancewar su mabiya annabawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari kuma a zamanin annabi Musa ne ya nuna cewa wannan abin haka yake a cikin shari'ar su wato sai su taru in suka taru su yi wankan su tare kamar da yanda ake a cikin sauna inda ake yi a gidan wanka ba irin gidan wanka namu na nan ba wanda kowa zai shiga ɗakin sa su katan tafki ne za a yi gidan wanka sai a je kowa ya tube tsara haihuwar uwarsa ana wanka a yi wanka kuma a sa tururi a sa wanda wannan tururin shine zai fitar da daudar jiki mm. shine aka ce duk wanda ya shiga cikin a zamanin sahabbai duk an yi wannan alhammam ha an ruwaito su Ibn abbas Ibn abbas yana shiga hammam amma ba sa shiga sai da ni'isa sai da gautu sai mutum ya ɗore kansa nan ɗin ma yawanci nan ɗin ma za ga ana ba mutane tawo to amma da yake mutane ba damuwa suka yi ba da wannan ba damuwa suka yi da tsare al'aura ba sai ga sun bayyana al'aurar tasu na'am sashen suna kallon sashi wato kowa yana kallon al'aurar sashi annabi Musa kuwa alaihi salatu wassalam ya kasance yana wanka shi kadai sai suka ce su bani Isra'il wallahi ba abin da yake hana Musa ya wanka tare da mu face shi adar ne adar wato mai kayan maza ya kuka shiru na'am na'am ba ku sani ba <laughs> mana yana da yana da yana da yana da aibin wato kumburin maraina ya da aibi na kumburin maraina eh, na'am sai wata ran ya tafi zai yi wanka sai ya sanya tufarsa akan wani wani dutse sai dutsen ya gudu da tufarsa Dutse sai ya fita a guje ya tafi da tufarsa wannan don Allah ya bayyana mu'ujizar annabi sai ya kawo wannan khariqul al'ada. Mm, suna ce masa sharri suna cewa ai yana da aibi mm, domin wannan yana daga cikin aibi mutum yana da irin wannan cutar ta daga cikin aibi na'am sai annabi Musa ya fita ya bi shi tunda ya shiga cikin tafki ne na ruwa domin kamar yadda ya zo a wata riwayar ya kana ya yaktasilu fi mashraba a waje da ake tara ruwa sai a shiga ciki a yi wanka to sai ya fita daga wajen ya bi dutsen yana cewa Saubi ya hajaru tufata ba ni kayana ya kai dutse yana kiransa ba ni kayana ya kai dutse kaga annabi Musa shi kansa ya fahimci cewa wannan abu ne na mu'jiza tunda ban da haka ya zai ma yayi zai zance da dutse sai yake cewa ba ni kayana ya kai dutse a wata riwayar muslim saubi hajaru saubi hajaru babu ya hajaru eh, amma dai da ma'anar ta kenan na'am har sai da banu isra'il suka ga musa wato suka gan shi tsirara sai suka ce mun rantse da allah babu wani aibi tare da musa ya ɗauke wato tufattasa sai ya kama dukan wannan dutsen faƙala abu huraira sai abu huraira ya ce sittatun aw sab'atun ni a hula innahu lanadabun bil hajar yace na rantsi da Allah wato a tabo ne a jikin dutsen tabo yayi dutsen sittatun guda shida aw sab'atun ko guda bakwai darban bil hajar na dukan da yema wannan dutsen wannan mu'jiza ce Allah ya nuna ta annabi Musa alaihi salatu wassalam to a cikin wannan kun ga akwai halaccin wanka tsirara tunda wajen annabi Musa shi kadai ne sai ya cire kayansa ya ajiye tufarsa yake wanka saboda ka su a shari'ar su wankan tare halal ne amma kuma kasancewar shi shi kadai yana keɓance kansa inda ba a ganinsa ya nuna kan cewa wannan attasattur tasattur mutum ya suturce kansa shine fi. inda ba wanda zai ganshi don wannan ma muta'ayyin musamman mu a tamu mu a shari'ar amma su a shari'ar su wato yin wankan tare ya halatta sai dai a yi a sitirce da annabi Musa alaihi salatu wasalam yake shine yafi to a cikin wannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mu'ujiza ta annabi Musa cewa dama annabawan Allah haka suke kowannensu suna jijjika ta halitta da ɗabi'a babu wani annabi da yake da aibi ko ta waya ta halitta Allahumma illa abinda ma ya zo ma ya samu annabi Yaqub na makanta ya dawo ganinsa ya dawo ko ba haka ba haka zalika annabi ayyub da abin da ya same shi na cuta shi ma Allah maɗaukakin sarki ya dawo masa na'am fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa habna wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin hmm. Ah, saboda haka shi ma kaga wannan aibin ya kau to babu wani annabi wanda Allah madaukakin sarki yake sanya masa aibi na halitta ko na ɗabi'a saboda haka sai Allah ya yi sai Allah ya nufin ya bayyana kamalar halittar annabi Musa da wannan mu'jiza na farko dai suka ga gashi dutse ne yake gudu da dutse ne yake gudu da tufar shi kansa wannan mu'jiza ce kuma suka ji annabi Isa annabi Musa yana kiransa kuma suka ga dutsen ya tsaya har annabi Musa ya je ya same shi ya ɗauki tufarsa ya lullube jikinsa to babu wai a kasancewar a al'aurarsa ta bayyana saboda yana duk da yake ba da nufi yayi ba tunda yana abin yana faruwa sai ya zafira fa jama'a Musa a wata riwayar sai ya zafira nan Musa kamar yadda duki zai zabura da guji haka ya zabura ya fita daga cikin ruwan ya bi shi to kuma wanda ya nuna abin da yake akai na kunya haka ake son mutum ya kasance mai kunya to dalilin ibamul bukhari da ya wannan hadisin shine wannan ya nuna cewar mutum zai iya yin wanka in shi shi kadai ne a halwa babu wanda yake ganin sa zai iya wanka tsirara tun gashi abin da ya faru ga annabi Musa ya aje tufar sai wanka tsirara to amma za a iya cewa to ai wannan shari'ar annabi Musa ce ko muka shari'ar mu an ce fallahu haqqu an yustahaya minhu to sai aka ce a'a fuskar istidlalin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hikaya idan da kamar a ce bai halatta ba mutum yayi wanka yayin da yake cikin halwa a tsirara da zai yi bayani hmm, saboda haka istidlal saboda haka kafa hujjan ta wannan nahiyar ne kafa hujjan ta wannan nahiyar ne cewar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hikaito mana na al'umomi da suka gabata bai nuna kan cewar hukuncin ya canza dangane da al'ummarsa ba ya nuna an yi ikirarinsa an tabbatar da shi a shari'ar mu na'am to a cikin wannan akwai wata mas'ala mas'alar ganin al'aura saboda larura malamai sun halatta ta fuskar larura mecece larurar idan mutum yana idan mutum ana jin tsoron wato rasuwa ko salwantar gaba ko salwantar amfanin jiki domin wato neman magani na wata cuta na wata cuta da dole sai an ga al'auran mutum to in wannan ne babu laifi amma in ba ta haka ba to wannan bai halatta ba mutum ya bayyana al'aurarsa saboda wannan hadisin na bahas ibn hakim to akan haka ne ake ta rigima da wato a masu gyaran jiki ta hanyar tiyata ta kyautata jiki ana misali mace ta je ta ƙara mamanta ko ya zube a mayar da shi tsayayye mm. ko kuma ma abin da suke wanda waɗansu daga cikin likitoci sun yi min wannan tambayar shine abinnan tiyata da ake don a matse gaban mace don mace ta sha haihuwa ko an mata kishiya ko kuma tana jin dai tana so ta rike mijinta sai ta je ta sa a yi mata operation sai a matse gaban nata ko kuma ya kamar yadda suke a kasashen larabawa wannan yana da yawa mace saboda ko wani hatsari ko an mata fyaɗe A'a, kawar da budurcinta ko kuma ta saba ma Allah har budurcinta ya kau aka zo za a aure ta a matsayin budurwa to su a can yawanci kasashen larabawa in aka samu mace ba budurwa ba to abin aibi ne ga gidan baki daya don har kai musu suke yi sukan kashe yarinya in suka san ba da budurwa ba ce wato uba kowa sai ya kashe yar uwarsa maimakon wai ta zo ta kawo musu abin kunya a aure ta a samu ba budurwa ba to yin sai suka fito da hanya sai ake yin tiyata aka yi tiyata sai a mai da wannan budurcin ya zamanto tamkar bai kau ba tamkar bai tafi ba to shine mai hukuncin yin irin wannan su kansu likitocin ne suke tambaya ya likita zai iya yin wannan ko ba zai iya ba kuma ya yake yana daga cikin canza halittar Allah ko baya daga cikin canza halittar Allah to duk abin yana komawa ya zuwa ga cewar idan aka halatta abu don bukata to wannan halaccin yana tsayawa akan mikidarin bukatar an halatta ganin al'aura domin tabbatar da lafiyar jiki ko tsare jiki daga ko tsare rai daga salwanta ko tsare gaba daga salwanta ko tsare amfanin jiki daga salwanta to abin da ya wuce nan don kamar kyara wato sa jiki ya kyau kamar mace ta yi don ta sanya mamanta ya zamanto ya tsaya hmm? wannan ta gaya fita daga haddin larura wannan yana daga cikin tahsiniya ba ma hajiya ba ne ba abu ne wanda yake ba bukata ba ce wanda yake za ta in ba ta yi ba tana cikin takura da damuwa babu takura ba damuwa sai dai kyautatawa ne ƙara makanta kima ne da ƙara makanta kyan kama da sauransu duk yana ciki rage tumbi domin dukkan jikin mace al'aura ne illa waje hawa ha. to a cikin wannan tushe ake tafsil idan al'aura ce da ya halatta mace ta gani to mace za ta iya wannan plastic surgery din kamar likitan da za ta yi da za ta yi amaliyar likitan da za ta yi operation din idan mace ce wadda ya halatta ta ga wannan bangaren al'aura to shine abu mai ina ne mace ya kamata ya halatta ta gani a jikin mace shine karankan markirjinta da gashinta da wuyanta da dantsanta da kuma daga gwiwarta zuwa ƙasa waɗansu malaman kuma suka ce tun daga cibiyarta kamar dai yadda mutum al'aurar namiji take to al'aurar da mace za ta iya gani kenan to in a bisa wannan kaulin ne to hatta nono mace za ta iya gani to in mace za ta iya gani to ya zamanto ita ce za in ita ce za ta yi amaliya in ita ce za ta yi operation din babu ne amma ta yi na al'aura na farji to wannan idan dai dan kawai tana so ta ƙara makanta wato a kyawun a kyawun jikinta yan domin mijinta ya samu kyakkyawan ta samu wato kyakkyawan ta samu fada eh, in dan wannan ne take so ta yi to wannan ya fita daga cikin haddin haja ya shiga cikin tahsiniyat to don haka zai halatta ta bayyana al'aurarta a gani da wannan ma'anar kuma shi likitan da yake zai halatta ko da mace ce daga al'aura a bisa wannan to shi ne har yanzu dai matsalar malamai suna ta fatawa a kan wannan a dai na karkata zuwa ga mutum kada ya wannan domin ba abu ne wanda zai halatta masa bayyana al'aurarsa ba akan abin da yake ba bukata bace ba larura bace bal ado ne tahsiniyat ne to abin da yasa na kawo wannan saboda hifzul aura na'am idan zai kawo mata fitina da mijinta wace fitina wace fitina zai mata kishiya eh <laughs> to wato a lura abubuwa da wato abubuwa matakai uku ne a cikin shari'a akwai abin da ake yi don tsare rai da tsare lafiya ta jiki ko ta gaba ko ta amfanin jiki wannan shi ake ce larura an fahimta akwai abin da ake yi don idan ba a yi shi ba za a kasance cikin takura za a shiga cikin matsi ba zai hannu a yi shi ba amma za a zamanto cikin matsi da takura kamar kullum mutum yana safa da marwa wajen sha'anin neman lafiya ko sha'anin kawar da wannan illa kamar dai yanda aka kawo sauƙi wajen ƙasar kaga in mutum ya yi tafiya aka ce masa sai ya cika sallah in yi sallan nan ba wai zai rasa ransa ba ne ko zai rasa dukiyarsa ko zai rasa taɓa hankalinsa a'a amma akwai takura saboda halin tafiya yadda take to wannan shine wanda ake ce masa haja hajiya bukata akwai kuma abu wanda yake shi rai ba zai salwanta ba lafiya ba za ta ba ba babu takura amma ana yi ne kawai dan saboda cika hmm? abu ne wanda yake kyawawan abubuwa ake yi dan cika mutum kamar a cewar mutum wato ya kawar da ya kawar da najasa daga jikinsa haka in ka najasa daga jikin idan mutum ya kawar da najasa daga inda zai daga tufarsa ka kawar da najasa daga cikin tufarka in ka batta ba za ta hana ka sallah ba kuma sannan in ka batta musamman in ba ta bayyana ba ne ba ba ma za ta sa maka wani takura ba tunda kowa ba za ta yi ba amma saboda bai dace da kamalar mutuntaka ba makarimul akhlaq da kyawawan ɗabi'u sai aka ce a wanke ta babu wani takura in baka wanke ba to waɗannan matakai su ya kamata mu fahimci yadda makasudu shari'a haka aka sanya manufa ta shari'a a matakai guda uku to abinda yake a matsayin larura shine ko da in abu halal ne ai in abu haram ne in zai kai ya zuwa ga a rasa shi abinda yake a matakin larura sai a halatta shi shine ake cewa ad-darurat tubihul mahdhurat tana halatta abin da aka haramta in ya kasance dalilin haramcin dalilin da yasa ake haramta wannan ake halatta wannan abin yana martabar farko wato martabar larura wanda in ba a yi ba za a rasa rai ko za a rasa lafiyar jiki ko lafiyar gaba na biyu kuma shine wanda ake yin wanda ake ce ma alhajiyat to ya kamata mu fahimci wannan a ah, shi yasa yau yau wajen fatwa dole sai an auna an duba an gani abinda mutum zai yi da zai saba ma wata ka'ida ta shari'a wannan abin larura ne ko ba larura ba ne hmm? ko kuma bukata ce wadda in ba a yi ta ba za a shiga cikin takura saboda haka yanzu idan mutum mace idan ba ta yi ba in mace ba ta tsayar da mamanta ba wace takura za ta shiga hmm? to shi ba zai hana eh, kishiya in dai mutum in dai abin nan ita kanta kishiyar da aka auro ta ita ma nonon nata ba zai zama to haka ba kwana nawa ne shekara nawa ne ba ta shekarun man gani sannan kuma ai wannan ba zai sa ya zama kan cewar ta rasa a ta rasa a ta ma rasa rayuwar auren ba zai ci gaba da rike ta da ba ta haƙƙinta bal watakila ma hamma da fada ta ta ta tabbatar to wannan kuma to ai wannan ai kaga wanda ai ga zamanto aure saki kaga waliyai ne ai waliyai sai su duba wanda ya san ne haka ne ku auren musu da abin walincin ku na'am mu ji na'am wankan dirka yawa wankan dirka wani yana daga cikin jahiliya irin wankan da ake yi ma amare eh da kuma wankan da ake ma mai jego wai dan a koya mata wannan bai halatta ba yana daga cikin jahiliya wannan mace ta eh hannu mai jego za ta yi wankanta da kanta ko kuma mijinta ya mata eh? a imana mijinta ya mata idan mata ne za su yi mata idan mata ne za su yi mata saboda bukata to sai an suturce al'aura tunda kan gawa mata za su yi sai sun suturce al'aura saboda haka in mata ne za su yi mamace wannan wankan don a koya mata to sai ta ɗaura zani ta suturce al'aura in ya so in ta tashi wajen al'aura nata sai ta fita ta kyale ta ita ta tsarki ta wanke al'aurarta wannan shi ne musulunci na'am kuma an karɓo daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayin da Annabi Ayyub yake wanka uryanan tsirara sai wata fara wani babi min zahabin na zinare ya faɗo masa zinare ne aka yi da sifar fara hmm, sai ya faɗo inda yake wanka na'am tafi fi saubihi aljarad wato ba a afwan aljarad fari da yawa tunda jarada ita ce guda daya aljarad wato taron su sai suka rinka fadowa na zinare ala ayyub yahtafi fi thawbihi sai ayyub ya rinka ya rinka kwasa da hannayensa yana zubawa a cikin tufarsa sai ubangijinsa ya kira shi Allah ya kira shi wannan aka ce to da wasu ɗan Allah ya kira shi mu mubasharatan ko da wasu ɗan mala'ika zai iya ɗaukan kowanne amma babu wani abin da a annabi musa shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya zance da shi takliman saboda haka fil ghalib za a ce da wasu ɗin mala'ika ne na'am ya ayyub yanzu shin ban kasance na wadatar da kai daga abin da kake gani ba wannan ya ce haka ne ka wadatar da ni na rantse da izzaka da buwayarka sai dai babu wadata a gare ni gabarin albarkarka ƙarin halal wa zai ƙi ƙarin wadata wa zai <laughs> ibrahim ya ruwaito shi ibn tahaman daga musa ibn uqba daga safwan ibn sulaim al-qurashi an ata ibn yasar daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayin da annabi ayyub yake wanka uriyanan ayyub yana daga cikin annabawan bani isra'il yana daga cikin annabawan bani isra'il an ce mahaifiyarsa kuma yar annabi lot ce a cikin ce haka ibn al-mulaqin ce amma wannan yana daga cikin isra'iliyat ya rayu an ce a birnin hauran hauran kusa da damascus take har ana cewa ma kabarin sa yana nan amma duk inda aka ce akwai wani kabari na annabi kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya faɗa ya ce babu a kabarin da ya tabbata sai kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sauran kaburbura mutane dai suke faɗa babu tabbas a kai amma kabarin a garin hauran sananne ne ana ce masa dir ayyub kusa da garin su imamun nawawi nawa eh, a nan kusa da damascus wajen yake shi ne wanda allah ya jarabce shi da rashin lafiya iyalansa duk suka gudu suka bashi daga baya allah maɗaukakin sarki ya ce urkud bi ka hadha muktasalun bari wa washara aka bashi ruwa wanda ya zama to ya warkar da shi da ya sha ya shafa a jikinsa ya zamanto Allah ya tafi mu da wannan illar jikinsa ya dawo inda yake kuma Allah ya dawo masa da dukiyarsa ya kasance mai dukiya ne amma duk dukiyarsa ta tafi iyalansa ma duk suka tafi suka bar shi saboda tsananin bala'i sannan Allah ya dawo masa da iyalansa in Allah ya yi masa yabo ya ce inna wajadnahu sabira mun same shi mai yawan haƙuri mai haƙuri ni'mal abdu madalla da wannan bawa innahu awwab mai yawan komawa ne ga Allah to hun ga nan yayi wanka tsirara to shi ma da wankansa da ya yi tsirara mu a cikin shari'ar mu ba a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi tambi don haka wani nuna kan cewa ana yi eh, ana mutum zai iya amshi amma duk wannan ana magana in shi shi kadai ne ba a idan mutane ba kuma wannan hadisin ya nuna cewar wato babu laifi akan mutum ya rinka kwaɗayin samun halal tunda wannan yana ganin ah, zinare yana sauka daga sama a sifar fara yana wanka amma ya je kama yana kwasa kwaɗayi ne na halal arziki ne na halal Allah ya kawo masa to kai ma an ka samu halal kada ka ce bari ka kauce a bari ka kauce ai wannan wannan duniyawi eh, eh, eh, ba duniyai ne suke wannan to gashi annabin Allah yayi kuma ga jawabin da ya faɗa da Allah ya ce masa yanzu ban wadatar da kai daga wannan bato da abin da na baka na kyautar annabci da dukiya da yawa da na baka yace ina ai ba zan wadata daga albarkar ka ba me albarka ƙarin alheri ƙarin alheri saboda haka in kana da shi ba za ka ce ba ka neman ƙari na alherin da Allah maɗaukakin sarki ya bayar ba shi yasa ko da kana da kyakkyawa a duniya za ka ci gaba da rabbana na fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar na'am wannan akwai Safwan ibn Na'am mun ji ba eh eh wa rawahu ibrahim an musa wancan hadisin na farko da isnadin farko ne wa an abi huraira da isnadin farko ne isnadin hadisin kissar annabi musa wa an abi huraira huwa ma'tufun ala al awwal ba ba mu'allaq bane shi ko na biyu wani isnadi ne da aka rawaito hadisin da shi kari akan wannan isnadin na Hammam ibn Munabbih an Abi Huraira a cikin wannan isnadin akwai Safwan ibn Sulaym al-Qurashi maulahu maulan humayd ibn abdurrahman ibn auf daga cikin malaman madina malaman hadisi wanda imam ahmad yake cewa ana neman wato yana cewa yace hadisin sa waraka ne um, bawan Allah bawa mai yawan bauta an ce kansa hallotsawa goshinsa hallotsawa saboda yawan sujada in dare yi lokacin tsananin sanyi sai ya hau kan soro ya sallah yace saboda sanyi ya hana shi bacci in ana tsananin zafi sai ya shiga cikin ɗaki ya kulla kansa ya sallah saboda zafin zai hana shi ya bacci a cikin irin shi haka wato ya shahara da ibada da gudun duniya baya karban kyautar sarakuna kuma shi shi baya ganin shi yayi wara'u daga wannan wata ran Sulaiman ibn Abdul ya zo lokacin Umar ibn Abdulaziz Aziz shine gwamna a Madina sai yana bayan yayi sallah sai ya fito ya zauna yana fuskantar mutane aka zo ana gaishe shi inda dai sarakuna suka yi a cikin masallaci sai ya hango safwan ibn sulaim yana sallah daga wato nutsuwarsa da yanda ya gani sai ce wannan mutumin kirki ne wannan mutumin salihi ne sai ya kira ɗaya daga cikin yaransa ya ce aje akwai wata akwai wata jaka tana cike da dinari 500 a ɗauko a kawo masa aka kawo masa sai ce kaga mutumin can da yake sallah je ka ka bashi sai je ya same shi yana sallah sai ya jira shi har sai da ya gama sai ce ga shi wannan jakar kyauta ce a sarki ya baka don ka taimaka ma kanka cikin bukatunka da bukatun iyalanka ya ce a ni ya ce a kawowa ya ce eh, kai ya ce a kawowa ya ce a a je ka dai ka tambaya ya ce a a kai ya ce ya ce je ka dai ka tambaya yana tafiya zai tambaya sai tattara takalmansa sai ya fita bai sake fitowa masallaci ba sai da ya ji an ce sarki ya baggari sarki ya baggari domin ko nan in aka ji an ce yin shugaban kasa ya zo aka tura cewar mutane za su je za a yi taro da shugaban kasa wanda ma bai zama to cikin wanda aka sa a cikin sunansa ba ya rinka balbalin bala'i kenan wai ba a sa sunansa ba <laughs> na'am babu tasattur fil ghusli mu karanta wannan sai mu na'am babu tasattur fil ghusli inda nas babu yin sutura yayin da ake wanka a cikin a gaban a cikin mutane na'am biyu kenan daga na'am na'am shine yazid na'am na'am cewa ya ba shi labarin cewa shi ya ji ummu hani binta abi talib wato yar babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar sayyidina ali tana cewa sallallahu alaihi wasallam na na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar fathu makka sai na same shi yana wanka alhali fatimatu yassa bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta sitir tana sitirce shi sai ya ce wace ce wannan sai na ce ni ce ummu nan ya kawo shi muktasar don ya nuna mahallin haja din annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka a wajen da yake akwai mutane tunda a cikin a waje ne da ummu hani har ta zo masa kuma ga fatima tana wajen amma ya sai ya suturce kan sai ta masa sutura wanda ya nuna idan mutum zai yi wanka a cikin mutane inda za a ganshi to ya sanya sutura shi yasa ya zo a hadisin abi dawud wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a fili yana wanka tsirara sai ya hau kan mimbari Ya ce inna allaha hayiyun sitir Allah mai kunya ne mai yawan son sutura ne saboda idan tasala ahadukum fil fada falyastatir idan ɗayan ya zo zai yi wanka a fili filin Allah to ya suturce kansa wato ne inda yake za a iya ganinsa sa to ya sanya sutura na'am na'am ibn al-mubarak na'am na'am daga Amash daga Salim ibn Abil Ja'ad daga Kuraibin daga ibn Abbasin daga Maimuna tace nayi ma annab sallallahu alaihi wasallam na sa ma annab sallallahu alaihi wasallam kariya ta sutura alhali yana yin wankan janaba sai ya wanke hannuwansa biyu sannan ya kwarara ruwa da hannunsa na dama akan hannun hagu sai ya wanke al'aurarsa da abin da ya same shi wato na dauɗa sannan ya shafa hannunsa a jikin bango ko kuma a ƙasa sannan ya alwala irin alwalarsa ta sallah banda wanke kafafunsa sannan ya kwarara ruwa ala jasadihi a jikinsa sannan ya kai Kaita ya wanke kafafunsa abu awana ya yi masa mutaba'a da muhammad ibn fudail fi a cikin ambatan sitira wato ba wai sufiyan ne ya kaɗaita da ambatan satartun nabiya sallallahu alaihi wasallam ba wannan shi ma shi ne shahid wanda yake nuna cewa idan mutum zai wanka a cikin jama'a to sai ya yi sutura saboda wajabcin rufe al'aura na bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am wa man wala amma ba'd akwai bukata da ta taso yan uwa za su tashi akan sauran hidindimu na waɗansu hidindimu na karatun nan duk da wato yan uwanmu na ramadan initiative sun ɗauki nauyin waɗansu daga cikin waɗannan hidindimu to amma dai duk da haka akwai yan bukata da taso za a zaga wanda ya sauwaka yana da abin da allah ya kwace masa ya taimaka saboda yan abubuwa da ake so a yi Allah ya saka muku da alkhairi to sai wannan tambayoyi wannan ya ce malam Allah ya saka maka da alkhairi kamar da aka yi bayani a karatun baya za a iya raddi ga wanda ya yi inkarin abin da shari'a ta bayyana idan mucin ta ce ma mijinta ya zo su yi wanka shi kuma ya ce mata baya son rashin kunya za ta iya ce masa wanda ya fi ka alkhairi ya yi wanka da iyalinsa Allah ya ƙara fahimta a kada ta faɗa masa haka kada ta faɗa masa haka ai da ya yi inkari ba an gaya masa cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka ba ne inda ya an ce masa to annab sallallahu alaihi wasallam yana wanka da iyalinsa ce ke ba na son rashin kunya in ya faɗi wannan to shi ne za a iya masa inkari da magana mai gilla shi ma kuma gaskiya kamar wanda yake ƙasa na ƙasa kamar mace bai kamata ta yi irin wannan raddin ga mijinta ba tunda maksudi so ake ya sani maksudi so ake ya bi maksudi so ake a yi maslaha ake nema to da ka sai abu kyakkyawar hanya ba ka bi hanyar da in za a zo a yi za a faɗe ga baki ɗaya ba yanzu ka zo ka ce mata sai ki sa ma ya yi sabo idan aka faɗa sai ya yi sabo eh, saboda haka shi yasa ai ake son a faɗi magana mai taushi ba qula lahu ƙaunan layyina ka duba ha gani fir'auna ne fa da ce ana rabbukumul a'la amma Allah ya ce ma annabi Musa da annabi Harun ku gaya masa zance mai laushi mai taushi Sau da haka da kyakkyawan magana za a za a faɗi gyaran tunda ai ba inkari yake watakila bai sani ne eh, watakila bai sani sau da haka in an faɗi wannan ma kar ma ai bayani lokacin wata ran kawai a zo a ce ga ku abin da ku aka ce ga ku hadisin aisha ga hadisin maimuna fa ga abin da aka ce to shikenan kuma daga baya wata ran sai a zo a faɗi kan cewa to ai kun wa ya kamata mu zo a rinka raya wannan sunna eh a'a ai magana Jabir ibn Abdullah ita wannan ai cewa yi shi ruwa kaɗan ba zai ishe shi ba yana da yawan gashi saboda haka yi masa raddi wannan ai yayi inkari ne ga hadisin annabu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi jabir ai malami ne a cikin sahabbai a lokacin akwai kamarsa, sa saboda haka malami in zai yi zai iya wannan amma mace za ta yi ma za ta gyara ma mijinta ai ba malaman mijin ce hmm? ko ko mijinta ko ya zama ta almajirinta ta yi da ta zo sa lissafi ya koya mata ta koya masa hmm? komai iliminta shi ganin sa yake yi matarsa ce baya ganin ta malama komai ilimin ta baya ganin ta malama ta je ta koya ma wani ilimin amma ba shi ba da kaga dole ne sai an ba a hankali eh. wace irin kira'a shi abdullahi bin mas'ud wace iri ce kira'ar shi abdullahi bin mas'ud wadda za a ke za a yi koyi da shi a cewa aka kira'ar abdullahi bin mas'ud wadda take ba a yin sa da sallah da suke faɗa suna nufin kira'a ta tafsiri kira'a wadda yake ya sanya waɗansu kalmomi na tafsiri a cikin kira'a ita ce suke cewa ba a yin ta a cikin sallah kamar fasiyamu talafati ayyamin mutatabi'ati a wajen su a cikin suratul ma'ida shi a kira'arsa ya kara da mutatabi'atin waɗanda suke a jere to ba za a yi kira'a ba za a yi sallah da wannan kira'ar ba tunda ba a sallah da kira'a sai idan ta zama zamanto watira ma'ana an ruwaito ta daga wato adadi mai yawan gaske kira'a ko da aka ruwaito ta da isnadi daya ko biyu to wannan kira'ar ba a ce mata kira'a sab'iyya ba a sallah da ita dan ta tabbata alqur'ani ba ba a tabbatar da kira'a cewa alqur'ani ce sai an ruwaito ta da tawatur sannan wani ce Allah malam Allah ya saka maka da alkhairi amin malam dan Allah ina son wayanne mutum uku ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za su shiga aljanna ba wanda yace akwai al'ailul mutakabbir ko a eh نعم الثيب الثيب الشيخ الزاني akwai wannan الشيخ الزاني والآئل المتكبر والملك والملك الخائن والذي والملك الكاذب نعم wato wanda yake a dattijo ko mazinaci shi sa'un an ga dattijo ba shi da mata a yaukari a samun masa mata eh, a yaukari a samun masa mata eh, na uku al'ailun mutakabbir wanda yake talaka ne shi ba shi da kudi amma kuma ga girman kai saboda shi talauci kamata ya sa mutum saukin kai da sassauci da kaskantar da kai amma kuma ga ba shi da komai amma sai katon sai girman kai da fadin rai da kuma sarki makaryaci saboda sarki karya ana yi idan kana jin tsoro sarki ku yana da mulki tsoron wazeji don haka in ya zamanto makaryaci to wannan ya nuna cewar babu alkhairi tare da shi na su ne wanda aka ce ba za su shiga aljanna ba amma ana nufin ba za su shiga aljanna ba tare da waɗanda za su shige ta da farko ma'ana sai sun shiga cikin in ba Allah bai yafe musu ba sai sun shiga cikin azaba kafin su shiga aljanna sannan wannan yace ce dokta muna neman addu'a bisa kisan alhaji sule na gerawa oil mills ranar alhamis Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa wanda aka bude oil mill na nasa na gerawa manajansa ne Allah ya fi Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa kisan gilla inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya gafarta masa Allah ya karbi shahadarsa akwai waɗanda ba su da lafiya ƴan uwansu ba su da lafiya su ma sun nemi a aima ƴan uwansu addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya kada kafadarsu mu kuma da muke da lafiya Allah ya kara mana lafiya da imani Allah ka ba mu istiqama akan hanyarka to za za za ku faɗa ne a sanar to akwai wani mai tambaya modibo ina yake oho to na'am na'am a'a ba cewa ne ba za ta hana shi ibada ba in mutum yana da najasa a jikinsa ba za ta cutar da lafiyarsa ba ba za ta sanya shi ya rasa rai ba ko ba za ta sanya shi takura ba ya zamanto ba zai iya rayuwa ba amma babu kamala shi yasa kawar da ita ba a matsayin larura ba ne, ba matsayin haja ba ne, a matsayin cika ne da kamala ban yi magana a eh, yauwa wannan shi ne amma na jasa idan tana jikin mutum ai sai ya wanke ta kafin ya ibada eh, to amma wanke ta kafin a yi ibada an yi ne ba don larura aka ce sai ya wanke ba ba don ɗauke takura ba a'a don samun kamala don samun cika ta sifa na'am da daewa kuma daga cikin hisalul fitra na'am na'am amin Eh. hassan wannan wancan daga cikin mummunan al'adar al'ummar wato har wani yana cewa idan ka je ƙasa mai tsarki ka ga alhaji in kana so ka gane alhajin najeriya ka ga wanda yake sallah yana waiwaye ko kuma wanda zai sunkuya a gefen hanya ya kwaye zai kamarwa wannan shi ne alamar ɗan najeriya wannan mummunan al'ada tamu da sai inda muka samu ta mutum bai damu ba ya kwaya al'aurarsa a kan titi kowa na wucewa yana gani to a laifin nawaye to idan mutum ya gani mutum ya gani ya ɗauke fuskarsa eh kamar kallon mace ne kamar kaga mace ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace lakan nadratul ula kallon farko naka ne amma wale-ka walaysa laka saniya na biyun ba naka bane karka sake koma ka kalla na kallo dai a bisa kuskure da hadari kace a'udhu billahi ko inna lillahi wa inna ilaihi dan masifa ce sai ka da kanka shi kuma yana da laifi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa yi ihfaz auratak tsare al'auraka tsare al'auraka illa min zaujatuka aw ma malakat yaminuka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yanzuru la yanzuru ar-rajul ila awrati ar-rajul wala tanzuru al-mar'ata ila awrati al-mar'atu ila awrati al-mar'a kada namiji ya kalli al'auran namiji kada mace ta kalli al'auran mace taba'an namiji ya kalli al'auran mace min babu aula an hana idan an hana namiji ya kalli al'auran namiji dan uwansa mace ma kada ta kalli al'auran namiji an mace yar uwarta to yawanci za a ga musamman a irin makarantun secondary school ana sake da wannan musamman makarantun mata na kwana sai ga an saba ma yan yara mata sai suna wanka tsirara tare har ya zamanto wannan ya zamanto musu al'ada saboda abinda suka ɗauka daga waɗanda ba musulmi ba a'a yawanci mutane suna shiga sai dai kawai dai an kisa labule ne sai a kisa labule amma kowa ai da banɗakinsa yadda za a ban san da yanda matsarin makarantun yake ba mu dai lokacin da muke namu kowa da banɗakinsa da zai shiga to amma saboda rashin abin nan ɗin tarbiyar musulunci wato banɗakunan ba su da labule ba su da kofa sai wanda yake so ya tsara kansa ne shine zai sa labule ya rufe hmm. amma ban da haka haka ake yi a tsara wato a sifar tsirara to duk wani daga cikin tarbiyyar da ta saba ta addinin musulunci na'am eh rashin saboda rashin eh a to shi ma wannan na camp din NYSC eh, duk dai wannan dai kun ga ya nuna wannan hadisai da muka karanta sun nuna mana cewar bai halatta ba mutum ya wanka a inda yake mutane suna ganinsa ba tare da sutura ba ba tare da ya tsare kansa ya kange kansa ba daga waɗansu su rinka kallonsa suna daga waɗansu su rinka ganinsa suna ganin al'aurarsa idan kuma kamar a cikin idan kuma kamar a cikin irin ruwan da ake shiga ne na tafki ko na kogi wanda za a shiga ciki a yi idan a wajen akwai mutane to lalle mutum ya ɗaura wani abu a cikinsa mutum ya ɗaura wani abu a cikinsa kada ya shiga tsirara bal an ruwaito ma kan cewar akwai sa'ar da aka ruwaito daga magabata cewa ko mutum shi shi kaɗai ne in dai ruwa wanda yake na kogi ne ko na teku ko na tafki to in zai shiga ya shiga da sutura saboda kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi dan abbas yana cewa akwai mazauna ruwa da ya kamata mutum ya tsare al'aurarsa daga gare su wanda yake kenan ko da ba su ba saboda gudun kada waɗansu abubuwa su cuce ka yayin da ka shiga cikin wannan hali da aka an ruwaito daga waɗannan magabata irin su ibn abbas su alhassan wal hussein ya'yan sayyidina ali ibn abi talib kan cewa sun kasance idan za su shiga cikin wato ruwan tafki ko kogi ko teku to suna yin sutura su ɗaure wato su ɗaure al'aurarsu da gyauto sai su shiga ko kuma yanzu kamar yadda aka yi a yi kamfai wanda ake yin na swimming swimming suit wanda mutum zai sanya domin shiga cikin irin wanda domin in mutum zai shiga inda ake yin wanka to ko da mutum wajen shi shi kaɗai ne kada ya shiga tsirara saboda waɗannan athar da suka zo daga magabata na'am na'am na'am <laughs> na wai hadisin da muka karanta wancan makon cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kewaya wa matansa rana daya a cikin dare daya domin mu anan wai akwai al'ada ana cewa idan mutum ya sadu da wata mace ba a ranar ta ba ya ci amana kuma har ana cewa ma Allah ya tona musu asiri su haihu rana daya sai a gano cewa cin amana ne Allah ya tona musu asiri <laughs> eh to annabi sallallahu alaihi wasallam ne sike ce masa shege cikin gida a wannan sun yi barna ba shege bane dan halal ne eh sai dai an yi sako hakikatan idan mutum yana da mace sama da daya baya saduwa da ita a ranar ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata tara kullum zai je ɗakin kowace ɗaya daga cikinsu ya kusance ta ya shafe ta ya sumbance ta amma ba zai tara da ita ba sai ya tike wajen wadda take ita ce kwananta ita ce zai shiga ta a ƙarshe shikenan sai ya zauna a nan da ita zai sadu baya saduwa da wata a cikin lokacin wata in mutum ya haka kuma ya yi ha'inci kuma shi wannan ha'inci ya ake rama shi ha'inci da ba a rama shi sai dai kai istighfari don idan ka ce to bari ita kuma ranarta bari ka rama ka cuci a ranar da take ba ta ta ba ta ma ka sake to ka cuci waccan kuma da ka ba za kamar azumin ramadan ne da idan ka sha shi ba za ka taɓa rama shi ba ba za ka taɓa sake samunsa ba tunda in wani ramadan din ya zo zai zo da wani ramadan din saboda haka wannan ranar da ka rasa ta ramadan ba za ta sake maimaituwa ba to haka zalika in ka cuci matarka kana gida abin nan kana ɗakin A ka tafi a ranar B a ranar A ka je ka sadu da B to idan ranar B ta dawo ka ce kuma za ka je ka sadu da A to ita kuma A ka cuce ta ita kuma B ka cuce ta eh ha biyu kenan shine ibn qudama a cikin mugun yake cewa wanda ya wannan sai dai kawai ya tuba tsakaninsa da Allah jalla wa'ala ya nemi kuma yafe wasu sai ka je ka ce da Allah ki yafe mun na shiga cikin haƙƙin ki saboda Allah baya haƙƙewa baya yafa haƙƙin wani to ya ka yi in ce sai ka biya ta kuɗi sai ka biya to shi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi a halin da rabo bai waje ba ne a kansa ba shi ne wani hali halin tafiya a halin tafiya rabo bai waje ba a kansa ba shi yasa dukkaninsu ya sadu da su a dare ɗaya a zulhulaifa saboda aka kai ma idan kuka yi tafiya tare da matanka da matanka tana da mata biyu ko mata uku ko mata hudu kun je aikin hajji to ba sai lallai kan cewar a kayi rabon kwana a lokacin ba saboda za zaka iya yin kamar wannan amma ana zaune a tare ba a yin haka amma abin da suke faɗa na kan cewar shegen cikin gida wannan da suke faɗa wannan a karatun kishiyoyi ne eh. a ah, alhaji samun bari da alhaji samun china ta bane eh in suka yarjejeniya to al'asul haƙi nasu ne al'asul haƙi nasu ne kuma idan ya zamanto cewar haƙi ake tunda ai har an cewa mace za ta iya sayar da kwananta kuma kamar yadda aka yarjejeniya tsakanin na na aisha da sauda ya zamanto cewar ita sauda ta ba Nana aisha ranarta da haka Nana aisha kwana biyu ake raba tana da kwana biyu ga kwananta ga kwanan sauda na'am to alhamdulillah yan uwa assalamu Allah ya saka muku da alkhairi an samu abinda aka tara 86910 Allah ya sa a mizani Allah ya ba ku ladan waɗanda suka yi hidima ga ilimi الله يتنشي أشياء زمنتو صدقة جارية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نقتال من تاتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين